يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kunsa yau muna ranar hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da takwas da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar ashirin da takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da bakwai da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun mu na littafin al wal marjan فيما اتفق عليه الشيخان الإمام محمد فؤاد عبد الباقي زام تاشي أشافي نا تلاتين دبيو بابي نا ستين دا حديثي نا تمانين دهدو باب وعيد من من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار yake cewa babu da ke ɗauke da bayani akan wa'idu man taqa'a narko da Allah ya tanada game da wanda ya gutsiri ko ya wafci haƙƙa musulmin haƙƙin wani mutum musulmi biyaminin fajira da rantsuwa ko ta dalilin rantsuwa ta ƙarya dinari da za a yi masa narkon da wuta mana babu narko da wuta game da wanda ya yanki ko ya daci wani haƙƙi na wani musulmi a ta dalilin ƙarya da i ta ɓangaren rantsuwa ya a kan abin da yake ƙarya hadisu abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu mala yace hadisin da ke karkashin wannan babu shine hadisin sahaban annabi abdullah dan mas'ud Allah ya yarda da shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace man halafa yamina sabrin wanda ya rantse akan wani abin rantsuwa rantsuwar da ya tsara kansa da ita liyaktafi abiha malam ri'in musulmi don ya sami damar waftar ko gutsirar wani abu na dukiyar wani musulmi laqiyallaha to zai haɗu da Allah wa alaihi ghadban Allah na cike da fushi da shi فأنزل الله تسبيق ذلك sai Allah ya saukar da abin da ke gaggata wannan bayani na manzo a cikin alkur'ani cewar innan ladina ya shitaru na ahdillahi wa imanihi hakika waɗanda suke musanya da wato waɗanda suke musanya alkawarin da suka yi na Allah wa aimanihim suke musanya rantsoyin da suka yi samanan kalilan da ɗan wani abin duniya kaɗan ula'ika la khalaqa lahum Allah ya ce ire-iren waɗannan bayi ba su da wani rabo ko kaso na alkhairi a lahira